to shine mai idan ka gaya min wannan kalmar menene a cikin ido ban da ruwa menene dan ka gaya min kalmar karuwa ai idan da abin da yafi kalmar karuwa ma ku dauko ku yaba mana saboda tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka ai ba ma ni ba duk wacce daga yau aka ƙara bi page ɗinta ko wani abu aka ce mata karuwa ko aka ce mata tambaɗaɗɗiya a jawuya akuya 'yar wahala idan ba ta hau kai tana ciwo mutane mutunci tana akuya da ni za ta yi sai na ci mata mutunci muddin ba za a gyara abin da ake yi a wannan social media na rashin mutunci ba eh na daɗe da rufe tagin ɗina aka dinga damuna murje ki buɗe tagin ɗinki murje ki buɗe tagin ɗinki na ce kai ni dai ban sani ba bari dai yau in buɗe tagin ɗina ina buɗe tagin ɗina ashe musiba aka kullo min aka je aka yi shanin ɗina a wani gafalallen gida suna yin live bidiyo ana cewa wai nonuwan ki kaza inci nawa ne ko yadi ne ni ban tsaya na gama saurara ba taka ta bude nonanta ta bude ana kallo gashi nan yana tayawa haka can aka kara tagin dina wai wata tana za ka sha mashi shi sai in ci miki what the fuck man what are you hell man menene haka duk iskancin da ake yi bai isa ba sai an fara fitowa ana irin wannan shirman a social haba bayin Allah ku fa dinga tunawa cewa yi majoratin wanda suke social media nan a kaso ɗari fa rabi da kwata fa masu aure ne fa suna da mata fa ba wai su suka ce fa ku wannan abun ba kawai su suna buɗe datan su ne don ra'ayin kansu kuma za su iya gani tsakani da Allah idan ke yanzu misali ke ku da kuka ko tattare kayan ku daga gaban ma'aiki idan yanzu ko saurayin ki ne ya zo gaban ki ya kalli wata tana buɗe nonuwanta za ki ji daɗi ba za ki ji daɗi ba haka matan wani ba sannan akwai kannanmu da suke social media duk tambayancin ku duk iskancin ku billahi lazi ku je ku bi tarihi sai dai a daga muku kafa amma saboda menene yanzu yara yara sun goge da social media wani abin dole ka haƙura da shi har da kannan mu ake ta gumurzu a social media nan yanzu ke akwai babban asara da tafi a rayuwarka ta duniya ka kalli kananka yana kallon ka kana buɗe nono ko kuma ubanka ko ɗan uwanka ko wani naka yana kal wallahi wallahi gwara a ce min mahaukaciya lamba ɗaya ta duniya da a zo a ringa yi ina sane ba wai da rashin sani na aka yi mun ba da sane na dinga buɗe nono ina shi a social media inna lillahi wannan bala'i ne ya tunkaro al'ummar musulmi na rantse da girman Allah ku gyara ku je ku bi mai a tarihin manya-manyan karuwai wa'anda suka rike daula suka rike manyan gidaje suka rike kuɗi wanda ake musu kwambai suna ina wasu suna bakin metro wasu suna nan a sana wani suna nan ɗallaɓe da sai wata ciwon hauka ya ma. sabida ƙwaya to duk wannan ta ishi mutubawa izina a rayuwarsa ba sai kun fito social media kuna irin wannan abun ba ba dan girman Allah lalacewar kafa da iskancin da billahi lazi la ilaha illa huwa tun ma in za mu gyara billahi lazi mu gyara look at the screen what talking shit about this da wanda ikai da wanda bai kai ba duk da kowa isasshe ne a gurin ubangiji inda ya halitte ka dan idan da baka isa ba kai sai halitte ka ba to dan haka mu gyara mu gyara mu gyara wannan kalmar da ake mana ta isa kuma ba kowa bane suka siya suka biya lasisi mu ne tunda har ayya wa yanzu duk iskancin da ake yi a bayan fage har ta kai ta kawo rashin mutuncin kuma ya kara turowa har cikin social media ana bude nan jikin ya mata fadara ta ce da shi jikin ya mata is a gold is a gold wani abin dole ko mutum duk yanda za ko dan idan mutane idan ba yan uwanka ba yan al'umma ba kowa akwai idan al'umma annaba akan ka tana kallon ka idan kuma mutum ya ce shi eh to sai ya je ita yi amma dai mijin kana cikin tsatsan musulmi wallahi dole a faɗi ni fa gaskiya idan ta zo kan kowa fada take akwai wata tana nan raburabi duk wanda yake unguwan mu yake dan tsatsan cikin area ya san wace ce raburabi yau tana ina gaskiya ce ta zo dare ta ake yi kawai wutugo wutuke eh yau tana ina ki je ki tambaya wace ce rabu rabu na rantse da girman Allah ko ni san da ina karama in ina kallon tana gifta da coge sai in ce a dinga sai mun kaza irin na rabu rabu kice ki idan da za ki ga rabu rabu a yanzu ko za ku ga rabu rabu masu irin wannan abun wallahi sai kun yi kuka da idan ku kar ku ce wai ku an fifita ku ne ko wani abu kowa za ta iya riskarsa billahi lazi ku je ku gani duk rashin tausan ki sai kin tausaya mata menene yau da aure ta ta kama kanta ta zauna lafiya ai da hakan ba za ta faru da ita amma cikin kwanaki biyu suka wuce hello bro alpha I do. Okay, now, now I just don't wake up. Okay, more tape later. Okay. Wallahi tallahi. amma yau ku je ku kalli rabirabiyan da ta koma ko ta ma mutu ko ta niwa tun da ta aka haka da ita ban ƙara jin ta a rayuwata ta duniya ba babu ita babu dan turanci ne ne ba a jin hausa ne aka kira ni ne kaɗan kun san mu fa ni fa da fakima ta zube gwara jari ya karye muka ci fuska muka ci babu muka saki tuya kuka ji sufiti ɗin ai ba raini ai ba haushe ba ne ba a jin hausa daga can bunnin yake Allah ya dai jan wuya yau daya. turancin yana fita shi ma kansa tsabar tamfuri ta ta ta hau na rantse da girman Allah Allah abin ne is too worst wallahi in za mu gyara tun wuri ki ji wayan nan ita ma in za mu gyara tun wuri wallahi tallahi mu gyara ba za mu gyara ba mu je gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah ire-iren namu ma